This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba goma ga watan fabrairu na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da usman ahmed kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji shirin namu Usman a bamu kanun labarai. To an gaishe ka ladan da fatan kuma mutane an wayi gari lafiya. A jiya talata shugaban kasar Chad Idris debi ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasar karo na biyar a zaben da ke tafi a watan Afrilun shekarar nan. haka kuma kungiyar kasa da kasa ta duniya game da shige da fitan 'yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu 'yan gudun hijira guda 409 ko yaya aka yi zamu ji a cikin labaran ana kuma kyauta ta zaton a yau laraba 'yan majalisar dokokin amurka za su rattaba hannu akan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakawa a koriya ta arewa to kanun labaran kenan yanzu haka dai jami'an tsaro na sanye da farin kaya sun samu nasarar cafke wani dan kungiyar isis ko ina ne kama abdulsalam yunusa a kano da labarin ya ce tuni ma har ya fara tura wasu 'yan najeriya libya don karin samun horon ta'addanci a ci gaba da kawo muku tarihin 'yan takarar shugabancin jamhuriyar nijar kuma yau za mu kawo muku tarihin muhammadu yusuf ne haifi barma waye muhammadu yusuf an haifi muhammadu isu a 1952 a ƙauyen ɗan dashi da ke gundumar ilela umani ta shahar tawa hawa kuma muna ɗauke da shirin demokradiyya na sabu imam amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a jiya talata shugaban kasar chadi idris deby ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasar karo na biyar a zaben da ke tafi a watan afrilun shekarar nan ta 2016 inda ya yi alkawarin dawo da iyakar wa'adin mulkin shugaban kasa matukar ya ci wannan zaɓe mr deby ya kwace mulkin kasar ne tun juyin mulkin soja a shekarar 1990 an kuma dakatar da maganar wa'adin mulkin ne a shekarar ta 2005 a lokacin da aka samu faɗan addini da ya barke tsakanin musulmai da kiristocin kasar ƙasar shugaban ya ce ya zama wajibi mu sake dawo da wa'adin mulkin shugabancin kasa a cikin kundin tsarin mulkinmu domin kuwa mun wuce lokacin da za a ce ana canza shugaban kasa ko kuma ana son a canza shi shugaban kasar da yake kai amma ya zama wahala ya kara da cewa rayuwar kasar chadi tana cikin wani hali na fuskantar barazana tun lokacin da aka dakatar da wa'adin mulkin shugaban kasa a lokacin a shekara ta 2005 din chadi ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayenta ko kuma ƙawayen da suke makwabtaka da juna inda suke haɗa kai domin yakar ta'addancin boko haram daga makwabciyarta najeriya ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da ficen 'yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu 'yan gudun hijira su 409 daga cikin waɗanda suka kama hanyar tsallake tekun mediterranean a makonni shida na sabuwar shekarar nan ta 2016 ƙungiyar ta bayyana a kan ta na yanar gizo cewa sabbin kutsowa cikin turai sun haura dubu saba'in da shida domin kuwa waɗanda ke kwararowa sun haura dubu biyu a rana rubi goma kenan akan na bara war haka sai dai sun ce ba sa tsammanin cewa kwararowar bakin zuwa turai zai ragu ko kuma sun yi kintacin cewa yawansu zai iya kaiwa miliyan ɗaya zuwa wata mai zuwa kaso biyu daga cikin uku na yawan mutuwar 'yan gudun hijira ana samu ne a gabashin tekun na mediterranean inda nan ne mahaɗar tekun ƙasashen turkiya da girka wanda a baya an fi mutuwar ne ta wuraren tsakiyar mashigin tekun mediterranean in aka bullo daga arewacin afirka zuwa ƙasar italiya labaran fa suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington a gundumar columbia ana kyautata zaton a yau laraba 'yan majalisar dokokin amurka za su rattaba hannu akan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakaba wa kasar koriya ta arewa 'yan kwanaki kaɗan da gwamnatin pyongyang ta fidda ko kuma ta harba gwada rukar nan da ka iya ɗaukar makamin nukiliya mai cin dogon zango wanda 'yan makonni ne kuma a tsakani bayan da ta gwada makaminta na nukiliya wani dan jam'iyyar republican bob coker kuma shugaban kwamitin hulɗar ƙasa da ƙasa na majalisar ya faɗi cewa wannan kada ƙuri'a zai ma fa sami ɗimbin rinjaye da ƙuri'u na amincewa 'yan majalisar za su dakatar da tattaunawar nan ta ƙudurin dokar makamashi da suke kai wanda za su fuskanci kuma maganar takunkumin na koriya haka kuma akalla za a yi zaman makabilar sa'o'i kamar bakwai bayan sun gama kada ƙuri'unsu na kakaba takunkumin ga koriya ta arewa majalisar za ta ma buƙaci gwamnatin obama da ta ba su bayanin ko akwai haɗin gwiwa tsakanin koriya ta arewa da ƙasar iran musamman a maganar makamashin nukiliya da shirinsa jami'an ceto a ƙasar jamus suna amfani da jirage masu sauka angulu na ƙananan jiragen ruwa wajen ceto dimbin mutanen fasinjojin da wani hatsarin jirgin kasa da ya yi karo a wani bangaren karkara na kudancin kasar hukumomin kasar sun bayyana akalla mutuwar mutane goma da kuma jikatar wasu fasinjoji a yau lokacin da jiragen kasa guda biyu suka yi taho gama da juna a lokacin kuma wani jirgin yana kan akan kowane jirgi yana kan gudun kilomita 100 a cikin sa'a guda wannan mummunan karan jiragen ya faru ne a daidai inda bari ɗaya kogi ne ɓari ɗayan kuma kunkurmin daji ne wanda kan ya kawo cikas ga isar motoci kai ɗauki wajen aikin gaggawa jami'an 'yan sanda sun ce an kera jiragen da irin salon cin birkin karfi da yaji don gujewa irin wannan hadari wanda kan ya sa sun kufa binciken musabbin mummunar wannan karan wato jiragen biyu To daga karshe ɗan siyasar nan mai sassaucin ra'ayi na jam'iyyar Democrat Santa bani Sanders da kuma ɗan ɓaro-ɓaro ɗin nan wato Donald Trump na jam'iyyar Republican da suke neman shugabancin Amurka sun sami lashe zaben fidda gwani da aka yi a New Hampshire bayan gama na Iowa da na Iowa da aka yi wanda aka yi a makon da ya gabata. Hillary ita ta biyo bayan bani Sanders da kashi 39 bisa kaso 60 da dattijon ya samu. Shi kuma gwamnan ohio wato john kasich ya biyo bayan donald trump da kashi goma sha shida da kashi talatin da biyar da shi attajirin ya samu tuni dama dai kafofin yada labarai suka yi kintacen samun nasarar waɗannan mutane biyu a new hampshire bayan gama na ayawa da aka yi attajiri trump ya jaddada masoyansa cewa suna ya jaddada masoyansa cewa suna kan bakansu fa na ganin cewa sai sun sake miƙar da amurka tsaye cak kamar yadda take a da da karfinta shi kuwa cewa dattijon nan dan garin vermont sanata sanders ɗin ya tsaya bisa maganarsa ta cewa sai ya cike wagegen gibin nan wanda ya kawo rashin daidaiton tattalin arziki tsakanin al'ummar amurka masana siyasa sun ce fa kada mage ba shine yanka ba domin kuwa akwai sauran zaben fidda gwani nan gaba da za a yi labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya inda a kame wani dan kungiyar ISIS. Ga Nasiru Adamu Hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. labarin kama wanda ake zargi abdulsalam ines yunusa da aikin horas da 'yan najeriya su shiga kungiyar ta'addanci ta isis ko daesh da 'yan sandan asiri ds na najeriya suka yi na nuna faɗaɗar aikin ta'addanci fiye da boko haram a ƙasar Duk da ma labarin kama Yunusa wanda tsohon ɗalibi ne a jami'ar kimiyya ta Mina ya faru ne tun tsakiyar watan jiya ya zo kuma daidai da ɗaukar ƙarin matakan tsaro ga fadar shugaban Najeriya. Takarda daga babban jami'in tsaron shugaban ƙasa Bashir Abubakar ta umarci duk wani ma mai hulɗa da fadar ya tsaya a binciki motarsa yadda ya dace da kaucewa al'adar wasu da kan wuce don ko dai su jami'an fadar ce ko kuma suna tuka wasu manyan mutane ne. Da haka ya zama wajibi daga yanzu duk wata mota mai duhun gilashi a buɗe ta don ganin wanda ke ciki don a cewar sanarwar da irin waɗannan motocin motocin 'yan ta'adda ke amfani wajen kai hari wani lokacin ma da irin motocin waɗanda aka sata. kama abdulsalam yunusa a kano da labarin ya ce tuni ma har ya fara tura wasu 'yan najeriya libya don ƙarin samun horon ta'addanci bai baiwa manjo ya hayashinku mai ritaya da ke sharhi kan lamuran tsaro mamaki ba afirka najeriya tana daga bangaren da in ka samu dama ka kafa wata tunga ko wani irin abu za ka yi za ka iya cimma nasara kuma za ka iya cimma sauran wasu yankuna ta yanda a ƙarshe za ka iya samun biyan bukata musamman su ta da dama an san irin abubuwan da suke yi tana da nasaba da irin nasu siyasa ba addini ba ne kadai za su gudunar da wasu abubuwa ta yadda za su rika fakewa da addini suna neman sai an biya musu bukata a kai su masu irin wannan abu sukan ɓadda hankalin mutane a inda baka zata ba nan ne za a je kuma a sadda baka zata ba a yi irin duk wa'annan abubuwa na ɗaukan horo wa'anda ko baka zata ba su ne za ga sai gaba gaba sun shige ana wani abu da su wanda za ka gani kare na sai ka ga shi ne yake da kwarewar da ba za ka sha mamaki illa dai gwamnati ta ƙara sa ido a kai domin ire-iren su ba zai zama ma shi kaɗai ba likely akwai su ire-iren su suna nan da dama wannan shi dai nashi ne ya bayyana. in haka ne menene kungiyoyin addini ke yi a najeriya wajen yaƙi da tsauraran aƙidu da sunan musulunci alhali ba koyarwar musuluncin ba ne? Adamu Attahiru na 'yan Ahlus suna babban jami'in yada labaru ne na yakar irin waɗannan aƙidun musamman ma a yanar gizo. Miyagun aƙidodi da ake bullowa da su a cikin harkar social media da kuma bita da kulli da ake taima musulmai da sauransu wanda yake da malamai suna fayyace wannan to su muke yadawa kuma da su ne al'umma ke warkewa daga ainihin waɗannan ƙazantattun aƙidodi da ake son a cusa muna. wato adamu abinda nake cewa idan har wannan aiki naku da yana wani tasiri tambayar da za a yi sa ake samun kuma irin waɗannan mutane har masu horar da wasu matasa su zama 'yan ta'addan duniya. ba abin da ya kawo nan sai kunnen uwar shegu ko kuma kunnen kashi da ke da mutane babu shakka da za a tambaye shi tsakani da Allah wannan kiraye-kiraye da malamai ke yi domin su wanke wannan ta akida tabbas ta kai gare shi da kuma duk waɗanda ya rikurutin wato waɗanda ya ɗauka domin ya sada su da wannan aikin. Face an kai wanda ake zargin kotu zai yiwu a yanzu a ƙara samun haske kan wannan labari a tsarin jami'an tsaro na ganin labaru na shafar ayyukan binciken su ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a ci gaba da kawo muku tarihin 'yan takarar shugabancin jamhuriyar Nijar yau shugaban kasan ne Muhammadu Yusufu kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin sashen Hausa Suleiman munu Barma. An haifi Muhammadu Isu a 1952 a ƙauyen ɗan daji da ke gundumar Ilela Umani ta shahar Tawa. ya yi firamare a ilela umani daga 1958 zuwa 1964 inda ya wuce zuwa sakandare wato college ta garin madawa sannan ya sami shiga makarantar share fagen shiga jami'a wato lycée national ta yamai inda ya sami diplomar bak sai da ta ba shi damar soma karatun lissafi da kimiyya mathematics da science physics a 1971 Muhammad Isu na daga cikin ɗaliban farko-farko da suka yi karatu a makarantar ilimi mai zurfi Santar d'enseignement superior wato jami'ar Abdulmumuni ta yemai a yau inda ya samu diplomar DS da lisans a ilimin kimiyya waɗanda suka ba shi damar shiga jami'ar Montpellier ta ƙasar Faransa a 1976. sannan ya wuce jami'ar saint etienne inda ya fito da diplomar ƙididdiga da hasashe a 1977 kafin ya ƙara gaba zuwa makarantar horar da injiniyoyi a fannin albarkatun ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke saint etienne a shekarar 1979 muhammadu isuhu ya fito cikakken injiniya saboda haka ya fara aiki a kamfanin somayir da kominak da ke arlit don ƙara gogewa a kan aikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa har zuwa 1980 ya kuma riƙe mukamin daraktan ma'aikatar ma'adanai ta ƙasa a ofishin ministan ma'adanai daga 1980 zuwa 1985 kafin ya koma kamfanin somayir a matsayin magatakarda inda ya ta samun ƙarin girma har zuwa 1992 lokacin da ya yi murabus domin shiga fagen siyasa a sakamakon kadawar guguwar demokuraɗiyya a duniya a 1990 muhammadu isu ya kafa jam'iyyar pnds tarayya wacce ya shugabanta har zuwa shekarar 2011 bayan da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 7 ga watan afrilun 2011 sakamakon lashe zaɓe. kafin haka muhammadu isu ya rike mukamin firaminista a zamanin jamhuriya ta uku daga 7 ga watan afrilu na 1993 zuwa 28 ga watan satamba na 1994 kafin ya yi murabus a sanadiyar sabanin da ya shiga tsakaninsa da shugaban kasa na wancan lokaci muhammad usman zaben da aka gudanar bayan rushe majalisar dokokin kasa ya ba muhammadu isuhu damar dare kujerar shugabancin majalisar dokokin kasa daga 18 ga watan fabrairu na 1995 zuwa ranar 27 ga watan janairun 1996 a ƙarƙashin ƙawancen da pnds tarayya ta kulla da mnsd nasara ta tanja mamadu sau biyar dai muhammadu isu ke tsayawa takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar pnds tarayya a tsawon shekaru 20 na mulkin demokuraɗiyya a niger zaki kamar yadda magoya bayansa ke kiransa ya kasance jagoran 'yan adawa na tsawon shekaru goma daga 1999 zuwa 2009 a wannan karan yana fatan samun wa'adin mulki na biyu har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 15 ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin ta ina kotun kolin Najeriya za ta karakata kan shari'ar jihar Taraba. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ko masana halayyar ɗan Adam suna gargaɗin cewa ko da tagwaye da wuya halin su ya zama ɗaya sak. saboda haka idan aka zo kan siyasar Najeriya babu jihar da za a ce ai kusan rigimar siyasar ta iri ɗaya ce da waccar jihar. Jihar Taraba arewacin Najeriya kusan za mu ce daban take. Mun ambace ka ne idan aka yi la'akari daga dambarwar tsige mataimakin gwamnan ɗan Baba Suntai wato Sani Abubakar Abdullahi da kuma yadda aka dawo da shi kan mulki a daidai lokacin da ake hada-hadar takarar gwamna. Har wasu na gani ai hukuncin tamkar hana muƙaddashin gwamna na lokacin Garba Umar UTC neman kujerar gwamnan jihar ne. Ga shifirar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Yanzu haka sauya lokaci ko kuma jan kafa wajen yanke hukunci na ci gaba da jacece kuce tare da zubar da mutuncin wasu alkalai a Najeriya inda wasu ma ke kallon da lauje cikin nadi game da hukunce-hukuncen da ake yankewa musamman ma waɗanda suka shafi haka zaɓe ko kuma na kujerar gwamna da mataimaki alal misali a jihar Taraba 'yan siyasa da masu fashin baki ba su daina tsokaci ba game da hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke na maido da tsohon mataimakin gwamnan jihar sani abubakar Ladi. da wasu ke ganin akwai abun dubawa game da yadda aka yanke hukuncin ganin cewa ana ma dabne da sama batun tsayawa takara. Farko dai suna na Honorable Abacha na yi takara tutar jam'iyyar PDP na son tabbatar an yi ne da wani manufa don shi yasa har kotun koli ta yi jinkirin wannan abun ba sai da fom ba mutane ba daga baya aka zo aka ce an sai da fom kuma wai suka sai fom daga karshen nan ba fom aka sayar musu ba canje canje aka yi don biyan bukatan wasu ko da yake ga masana haka shari'a irin su barisa Idris Abdullahi Jalo na kungiyar lauyoyin jihar Taraban na mako ganin fa akwai dalilan jan kafa ko kuma sauya ma karar shari'a wanda kuma yace ba kowa ne ma zai fahimta ba kamar kotun koli su suna iya kamar da suke yanzu musamman a shari'o'i shari'an gwamnoni ɗinnan da daga baya-baya suke yi za su iya su yanke hukunci amma kuma su ɗaga ba da dalilin ɗauka yanke hukuncin zuwa wani lokaci misali haka kamar shari'ar gwamnan benue eh, na gani kwata-kwata bai wuce minti goma ba suka yanke hukunci Duk yawanci na gwamnoni da suka yanke daga baya-baya na ranar da aka yi abin da ake kira adoption a ranar suke ba da hukuncin su amma dalilin hukuncin su kai shi su ma'ana su kai shi wani lokaci na gaba sai different ne shi suna da wannan amma duk da haka akwai lokacin da ya kamata a yanke hukunci a kan kowane shari'a rikicin siyasar jihar taraba bai bar ko da bangaren shari'a ba A bara kotunan sauraron kararrakin zaɓe suka rusa zaɓuɓɓukan wasu 'yan majalisun jihohi da na tarayya saboda sun saba dokokin zaɓe. Walau rashin takardu ne ko yadda aka yi aka tsaye da su. Batun zaɓen fidda ɗan takara da inda aka yi zaɓen da wa'adin da aka sanarwa hukumar zaɓe. Matakai da sashi na tamanin da biyar da sashi na tamanin da bakwai na dokokin zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma da kuma kashi na ɗari da saba'in da bakwai sashi na sa. suka yi magana kansu in ji masana shari'a. Amma abin mamaki waɗannan sharuɗa da suka sa aka rusa wasu zaɓuɓɓukan kuma 'yan hamayya ne suka shigar da ƙararrakin kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukuncin cewa banda, banda fa a zaɓen jihar Taraba. To wataƙila alƙalan waɗancan ƙananan kotuna ne suka kwata ko kuma dai ita kotun ɗaukar ƙarar ce take da matsala ko kuma mu ne ba mu fahimci dokokin ba inda alƙalan suka dosa wannan sai Allah. Domin aka muka nemi fahimtar barista Bello Ibrahim Jahun na sashen koyon aikin shari'a a jami'ar Habadu Bello da ke Zaria domin jin yadda ya kalli wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara. Hmm. To, a halin gaskiya ba mutum da ya isa ya ce kotun ɗaukar ƙara ba ta yi daidai ba a yanzu. A matsayinsa na mutum haka nan. Sai dai a matsayin karatu da ilimi mutum yana iya dubawa ya ga sharɗin da dokokin da suke da yadda aka shirya dokokin tun da maganan ake magana ba wai ana nufin wasu facts ko kuma wasu matakai na daban wanda suke suka shafi zaɓe ba ne ake magana a'a ana magana ne akan gundarin dokoki da suka shafi tsaye da takara wanda kuma an ba a jayayya akan cewa wannan jam'iyya ta kai bata gayyaci inec zuwa wajen zaɓen ɗan takaranta ba kuma ba a jayayya cewa amma wani waje aka ce aka yi wannan aka ce an yi wannan eh, tsaye da takara to a nan abin lura shi ne sashi na ɗari da saba'in da bakwai ɗin nan shi ne fidda fi da dukkan dan ah, takara wanda ya gwamna dole ya cika su kenan idan abokin takara ya ga cewa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa an saba da shi kuma yana iya a kan cewa wanda aka tsayar a wancan jam'iyya bai cancanci tsayawa ba haka a dunkule za ga cewa ana magana cancantan tsayawa ne amma in aka buɗe kafafun cancantan tsayawa za a gana da kafafun wajen biyar sai ka ɗauko kafa ɗaya shine wannan sai ka buɗe shi ka ga cewa to ai nan ne ɗan jam'iyya ne shi amma jam'iyyar nan da take ta tsira shi akwai sharaɗi da jam'iyyar da hukumar zaɓe da dokokin zaɓe suka tsaya cewa ga yadda za a yi mutum ya zama an tantance shi an kawo shi an zaɓe shi tun a cikin gida a kawo shi a yi sponsor da shi kenan abinda ake nufi shine cancantar tsayawa ya haɗa da yadda aka yi aka zaɓi mutum ya tsaya takara. Shin barista idan kotun ɗaukaka ƙaran nan ta ce ɗan wata jam'iyya bai da ‘yancin ya ƙalubalanci yadda jam'iyya ta da ɗan takararta inda in ba jam'iyyar yake ba me zai faru idan jam'iyya ta tsaye da mutumin da takardun karatunsa ba suka zamanto ba na gaskiya ba ne ko kuma dai bai cika sharuɗan karatu ba a satifiket da ya gabatar wa hukumar zaɓe yan jam'iyyarsa ne za su kai ƙara ko 'ya'yan hamayya za su kai ƙara gaban kotu waɗanda suke da hamayya suna iya kaiwa ƙara su suka fi cancanta masu suka yi kara cewa ita jam'iyyar ta jam'iyyar adawa da kuke saɓani da ita ta shiga da ɗan takara wanda bai cancanta ba sai da baya da karatu baya da ilimi shi yasa in ka ɗauki wancan hukunci wadda za a iya samun cewa kotuna daban-daban sun riga sun hukunta haka kuma har da ita kotun da ta ba da wancan hukunci na baya sun aminta da irin wannan matsayi cewa mutumin da baya da cikakken ilimin da aka ce doka ta tsaida ana da yanci a kalubalanci zaɓensa a matsayin cewa bai cancanci tsaya ba to amma in ta dubi wannan sashe ɗin da ya nuna ilimi za ka ga cewa sashe ɗaya ne da sayar sashe ne ya ya bayar da maganin dole ka zama ɗan jam'iyya kuma ka zama jam'iyya ta ɗauko hmm. ka ta da ka in ka ɗauke su duka guda biyu a matsayin sharuɗin da ake cikawa don a samu qualification na tsayawa kenan ɗaya ɗan takara ma in aka dawo kan maganar sponsorship da membership na party da yadda za a yi wato su waɗansu suna ganin abin kamar an tafi da nisa ne yadda ake yin a gudanar da primary election yadda za a da cikin aspirant a cikin fidda candidate a yi nominating din shi babu yadda za a fidda ka cire su da bukatuwar kowace jam'iyya ta bi ka'idar doka musamman sashi na 85 kafin ka yi wannan primary election da sanar da INEC domin yadda aka yi amfani da kalmomin shal shal shal ma'ana tilas tilas tilas. E yawa tsakanin Aisha Alhassan da kuma shi gwamna Daris Iyasu akwai inda wadda kuke gani zai fi zai samu galaba? To gaskiya wanda zai iya gaya maka haka na sai su su kansu Supreme Amma in ka in ka zuba domin domin ne domin akan duba wai akan duba ainihin abin da ake magana akan su bane kamar yanzu muna magana akan cancantar tsayawa. aka lura kuma da yadda shi ne ɗaukaka ƙara ya kai ƙaran gaban ita supreme court Duk irin abubuwan da ya rubuta a cikin gabatar da ƙarar shi shin ya gabatar da jawabi bayyananne wanda ita kotun ɗaukar ƙara za ta gani ta fahimci cewa lallai akwai tauye hakki da aka yi mishi a baya domin yadda kake da kit mai kyau idan baka yi rubutun da ya dace da abubuwan da dokan da suka dace ba sai ka samu cewa kai da kanka ne ka barar da ah, da daman da doka ta baka na gabatar da shari'a gabatar da kokenta a gaban kotun koli wadda kuma in ba wai an ga abubuwan da aka gabatar ba ne ba wanda zai ce maka ga yadda shari'a za ta iya fitowa ta zama daidai. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Bello Ibrahim Jahun da kuma Cuba Hero Diodone wadda ya daidai sautin shirin anan nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar Akwa Ibom domin yi wa ƙasa hidima. Daga nan ka ci birki da karatun ne koko? Sai na je jami'ar Manchester gasar Ingila na yi a digital communication. To aiki kuma fa? Na fara aiki da nan gidan rediyo Najeriya Kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. Iyali fa? Ina da aure da yara. Turka lallai na kasa ba kasawa ba kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace ranar alhamis a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc wanda ni usman kabara zan dinga gabatarwa na kasa ba kasawa ba kafin mu karkare ga usman ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To a jiya talata shugaban kasar Chadi Idris Deby ya ce zai tsaya takarar shugabancin kasar karo na biyar a zaben da ke tafi a watan Afrilun shekarar nan ta 2016 inda ya alkawarin dawo da iyakar wa'adin mulkin shugaban kasa in har ya ci zaben. Shi dai Mr. Deby ya yi kwatan wannan mulki ne a wani juyin mulkin soja a shekarar 1990 an kuma dakatar da maganar kundin tsarin mulki na maganar wa'adin shugaban kasa a shekarar 2005. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta duniya game da shige da ficen 'yan gudun hijira sun ce an hakikance mutuwar wasu 'yan gudun hijira akalla guda 409 a cikin waɗanda suke ƙoƙarin tsallake tekun Mediterranean zuwa Turai. haka kuma ana kyautu zaton a yau laraba majalisar dokokin amurka za su rattaba hannu a kan amincewa da gagarumin takunkumin da ake son kakaba wa koriya ta arewa sakamakon harba makamin nukiliya da ta yi na gwaji jami'an ceto a kasar jamus sun yi amfani ko suna amfani da jirage masu saukar angulu da jiragen ruwa don zakulo waɗanda suka samu matsala ko rauni suka kuma mutu wasunsu a cikin hatsarin da aka yi na fasinjojin jirgin ƙasa a kasar. to da ta daga nan da ta tun labarin mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi usman ahmed kabara da ya tana gabatarwa sai cuba hiru ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya charles hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.